To fa labarin abin da yake faruwa yanzu yake ta trending da haka kowa ya samu guri ya zauna zan faɗa muku. Ba na son jin komai. Ai ko kana so ko baka so ya zama dole sai ka ji saboda abu ya riga ya fito fili hukumar Hizba sun kama murja TikTok. Eh? Na ce hukumar Hizba da ke jihar garin Kano sun kama murja TikTok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a to sai dai fa salatin kan dan murja dai ta shiga hannu. To kai me za ka ce a wannan magana? to ai ma shine nake ji tunanin abin da zan faɗa saboda aikin gama dai ya riga ya gama hukumar hisba sun kama murja yanzu maganan da ake ma tana gidan yari ni da mu haka nake so ka ce me ni da mu haka nake so <laughs> to in kai ka so haka ai wasu ba su so hakan ba ko kwatance baya yi wa magyara gaba sai ga idan ta gane badu a lalle dai kan dan murja ita kan dai ta hadu da yin hizba dan maganar da ake yanzu ta shiga hannu sun kama ta sun yi daidai ka ce me sun yi daidai sun yi me sun yi daidai na'am sun yi daidai to ai ko sun yi daidai ko ba su yi ma daidai ba dai magana ta kare dan yanzu dai an kama murja ni dai abin ya dame ni abin ni ma yana damuna ai abin yana damun kowane ɗan tiktok ma saboda ita ce shugaban yan tiktok amma ita ma ai laifinta ne saboda malamai sun mata wa'azi sun mata wa'azi ta ita gyara sai ta ta wasu abubuwan da basu kamata ba ka san ɗan adam babu mai iya masa sai Allah ni kaina abin da ta ko gaba ɗaya ta ɗaure min kai ai ba ke kaɗai ba ma ta ɗaure ma mutane da yawa kai. Ni kaina wannan abin ya ɗaure mun. Yanzu dai a TikTok gashi an rage babban boss guda ɗaya kafin ta dawo sauran 'yan TikTok ɗin a ci gaba da shanawa a ci gaba da faifayawa. Amma dai ba ɗabi'a ce mai kyau ba. To dama ai ba ɗabi'a ba ce mai kyau kowa ya sani kawai taurin kai ne irin namu na yaran yanzu. Shi yasa muke shanawa muke faifayawa abin mu ba ruwanmu. Shi yasa ake son an haifi yaro ai masa kiran sallan nan ai masa adda ya ji a kunnensa ya ji a inda ya kamata. To gaskiya dai da alamu waɗansu ba a musu kiran sallan na a kunne ba kuma yan banza ma ba sa zuwa masallaci na su ji kiran sallan a can. Zancen banza. Ba batun zancen banza ba ne ai maganar gaskiya ne maganar dalla-dalla ne daga bakin sai na faɗa maka ji barista ko goro Ko a kira ni sha-sha-sha ko a kira ni mai hankali ko a kira ni sha-sha-sha ko a kira da mai hankali ne ba da ba. Na lura ciwon naka gaba gaba yake yanzu kai har abada kenan watan hankali ya kaura daga gurin ka ko a'a ni fa ina da hankali na ba ruwa na ina da hankali ah, To ina gogewar ka a makirci? Eh kuma fa haka ne ai na manta ashe na kwada gurin yin makirci da san jin kwakwaf da gulma. Shige shige malami da raban giya. To ai ni ba malami bane kuma ni ai bana shige shige balta na ma har raba giya kawai ne dai abin da na sani suna na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalin kuma ma na san ai kowa ya gane ni. Amma ni kuwa na kasa gane cewa mutum ne a gabana ko dabba kai kai kai ni zaka nemi ka cima mutunci haka a idan duniya kai ka san ko ni waye kuwa ful kai ful kuma waye ful din waya kuke nema ku cima mutunci na haka a idan duniya ni fa da a ce mun ful gwara an ce mun ma mahaukaci kuma ni ɗinin da kuke gani na fa wannan can kamar shiru ka bala ka ji ko a'a ni fa ba suna na kawo bala ba na faɗa muku ni suna na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalim a'a <laughs> haba ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare to ni ban ma taba zuwa makan babalta na ma a gani da kare amma kuma fa shawara mai kyau dama ina da wani kare na in Allah ya zan je maka kaga kawai sai in mai wanka in tafi da shi sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon dan iska a'a ni ba tsohon dan iska bane kuma ni ba sabon dan iska bane kaka sa in hisba su kama ni dama malam Aminu Daurawa shine shugaban yan hisban ni in dai aka ce min mutum wannan malami ne yana jagoranta alkur'ani yana jagoranta gaskiya ina girmama shi sai dai in yaki Allah kuma sai in bi ta kansa. To shi dai Malam Aminu Daurawa babban malami ne wanda muke ji da shi a Arewa. Yana mana wa'azi kuma muna karuwa sosai yana faɗakar da mu yana mana nasiha. Allah ya kara ma malam lafiya da tsoron Allah. To akramakallahu ai shi attaqawa hahuna tsoron Allah a zuciya yake. Him ba a riga yake ba. A'a ban gane me kake son faɗa ba. To kai waye? Ni ba komai bane. Ranka ya daɗe. Kamar ya ban gane ba. Ni ba kowa bane ba ɗan kowa ba ba komai ba. gafarta malam a'a ni ba malam bane ban kai wannan matsayin ba wa ya kai ni ni kawai abin da na sani ni musulmi ne kuma ina iya bakin kokari na ina ibada to amma wai tsayawai ko dai kai zamu tura gurin yan hizban nan ne ka je ka kwato mana marja ibrahim to akaramu kallahu ni kuma karan kadaniya ni awa a ah, to kuma in kai ba zaka je ba ai shikenan kawai sai a tura babara bai je ta da ita wallahi kamar ya a'a office din yan hizban ne kuma kake tsoron zuwa dan Allah ka ya hakuri ka je ka dawo mana da marja tiktok din mu ni fa ba so nake in za kai na rikici ba wato baka so ka sa kanka a rikici ko kana da jin tsoron zuwa kenan to ai shi kenan a kai kuma faran kai daɗe ko kai dai zaka je ka tawo mana da ita ne ko ake yi ko ni ma haukaci ne ko nan garin gaba gaba ne aka ce da kai ba mu da hankali ne to tunda kai ma dai kana jin tsoron zuwa bari kawai hajjiya mama da so za ta je ta tawo mana da ita never yiwu ba tabdi jan da alamun fa kowa tsoron zuwa ofis ɗin yan hisban nan yake yi to bari mu gani idan zamu samu a comment section duk wanda zai je ya rubuta don in kuma an kasa ba wanda zai iya zuwa to ni da kaina zan je in dawo da murja tiktok din mu Allah ya raka taki gona ba amin ba ni ma wallahi na fasa ba zan je ba a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalin ba zan yi kyan gani a gidan yari ba don haka wallahi na bar ku lafiya sai an jima sha sha sha ban sha sha sha wofi